hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai jiri da bakwai ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tafsirinmu na sha shida a cikin suwatu rafiyar muna masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsawaita rayuwanmu cikin lafiya da wadatun zuci har muka ga tasirin wannan shekara na wannan azumi na ramadan muna ƙara nika ƙoƙon baronmu ga sarki Allah ba mu iko da dama kamar yadda ya bamu a shekarun baya mu gabatar da wannan ibada mai daraja sannan kuma Allah ya karɓa mana ya bamu lafiya ya bamu ikhlasi ya tabbatar da digadiganmu a kan sunnar annabi ya tabbatar da harasanmu wajen faɗin daidai ya tabbatar da kunnuwanmu mu saurari daidai ya tabbatar da zukatanmu da gabanmu su yi imani da kuma aikata daidai din Allah maɗaukin sarki ya kauda mana da riya da sum'a da bid'a da son zuciya da duk wani abin da ke ɓata aikin bawa muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya karɓi dukkanin ibadun da za mu yi a cikin wannan wata da muke tunkara na Ramadan ya saka mu daga cikin bayan shi na kwarai wanda ya tsara ya rubuta ya tabbatar da gafara da jin kai gare su Allah ka sa muna da rabo a cikin wannan gwaggwaɓar rahama taka Alƙur'ani littafi ne da Allah maɗaukin sarki bai taɓa saukar da wani littafi kamar shi ba. Manzanmu annabin rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi annabi ne da Allah madaukin sarki bai taɓa aiko wani annabi irin shi ba ita wannan al'umma al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al'umma ce da Allah madaukin sarki bai taɓa tayar da wata al'umma mabiyan wani annabi daga cikin annabawa kamar shi ba da shaidan alkur'ani Allah madaukin sarki ya kira mu da kuntum hayar ummatin ko nan, ku ne fiyayyu zaɓaɓɓu nagartattun al'ummomi abin da ya sa muka samu wannan khairiya shine ta'muruna bil wata wa hauna 'anil munkar mun kasance muna yin umarni da kyakkyawa muna hana mummuna sannan muna yin imani da Allah littafi mafi girma littafi mafi daraja littafin umarni da kyakkyawa da kuma hani ga mummuna shine littafin alkur'ani sunar manzon Allah a bisa fahimtar annabi da sahabbai yasa duk lokacin da ka ajiye alkur'ani gefe to ka tabbatar da kayi asara asaran da babu kamanta Allah madaukin sarki ya haramta mana yin asara irin wannan muƙaddima na tafsirinmu na bana muƙaddima ne da za mu gabatar da shi iri biyu na farko shine magana kan alqur'ani alqur'ani gagaraba dan gagararru alqur'ani alheri da garabasan waɗanda suka yi imani suka karanta suka yi aiki da shi kuma suka yi kira zuwa gare shi sannan daga ƙarshe za mu magana a kan jahilci da kuma illolin jahilci za a ce maka jahili ne idan ka jahilci alkur'ani za a kira kan masani ne idan ka san menene alkur'ani ya kunsa duk abin da take da ilimin shi in dai ba alkur'ani ba ba sunnar banzan Allah ba ba fahimtar malaman farko ba to har yau da sauranka abin da ya shafi ilimi ina fatan kuna fahimtar wannan dake shi yasa hadisi ya tabbata ruwayan abi umama Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu wannan sahabi mai daraja ya ce mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ya je na cewa iqra'ul qur'ana al'ummata ku karanta alqur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi saboda alqur'ani zai zo a ranar tashin alkiyama a matsayin mai ceto da ma'abutan shi ɗan uwa kana koyon karatun alkur'ani ka iya karatun alkur'ani kana yin karatun alkur'ani kana karantar da alkur'ani kana tafsirin shi da ƙoƙarin yin wa'azi da shi kana nuna ma al'umma alherai da umarni da halin da ke cikin alkur'ani to hane allaka muna fiya ka murna muna taya ka murna da fatan alkhairi da wannan shaida da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayar da cewa ka rabauta da shiga cikin ceton alkur'ani a ranar da dukiya da mulki da dangi da duk wani abin da ake alfahari da tunƙaho da shi ba zai iya tsina namu wani ɗan adam komi ba shi sa alƙur'ani yake a matsayin shafa'atun li ashabihi mai ceto ga ma'abotan shi wannan yasa muka yi tasa alƙur'ani littafin Allah a gaba muke fassara shi da fassaran annabi da sahabbai domin mu dace mu zan daga cikin bayin da Allah madaukin sarki zai saka mu mu zan daga cikin waɗanda alƙur'ani zai ceta. da nassin alkur'ani allah madaukin sarki ya tabbatar mana da cewa idan aka waye gari yinin kiyama iyaye za su gudu su fece su tsere ma 'ya'yayensu haka su ma 'ya'yan mace tana kallon mijinta za ta gudu ta bar shi miji zai gudu ya bar matan shi ɗan uwa yayyi ne ƙanni ne kawunne ne baffanne ne surukai ne kowa ta kan shi yake a wannan rana bi kullum ri'in minhum yawma idin sha'anu yughnihi amma wallahi ban da ma'abota alqur'ani saboda iyaye na wanda ɗansu ya haddace alqur'ani za a yi masa naɗin sarauta za a ba su sandan girma da kambi na mulki a ranar alƙananin alƙiyama mala'iku za su tasa iyayen mahaddacin alƙur'ani suna yi mai kirari suna jinjina musu har su kai su aljanna cikin rakiyan mala'iku halittu tsarkaka za kai iyayen mahaddaci har zuwa gidan tsira to fa kaifa na najli inda jazaihi to shi kuma ala ramma ya kuke tsammanin sakamakon shi kenan Allah madaukin sarki ya haramta ma mabuta alqur'ani wanda suke aiki da shi a ƙarƙashin sunnan manzon Allah shiga cikin kowane irin kunci da wahala da wulaƙancin filin alkiyama Allah madaukin sarki ka samu dace wannan hadisi al-Imam Muslim ne ya rawaito shi عن ابن مسعود radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديثي عبد الله بن مسعود الله مدوكين سركي قارا مش yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace man qara harfan min kitabillah mutumin da duk ya karanta harafi ɗaya na alqur'ani mai girma yace nun ko qaf ko sad ba harfa ne ɗaya ɗaku ba Ko yake alif lam mim harafi na harafi uku ko falahu hasanatun to za a baka lada akan kowane harafi wal hasanatu bi ashri amsalha idan ko hasana to tana tafi da tukwicin ta goma da harafi ɗaya lada goma harafi biyu lada ishirin harafi uku lada talatin harafi hudu lada arba'in kai ta lissafi kai ta lissafi har shi. a alif lamin harfun nabi ce ban ce muku alif lamin a matsayin harafi ɗaya ba misali bismillahir rahmanir rahim ba kalma ɗaya ba ce ba harafi ɗaya ba ce harfa ne kusan sha tara kowane ɗaya yana ɗauke da lada goma goma so sha tara dubu da nau kenan da ɗari tara mun gano wannan da kyau ko walakin sai annabi gwanin iya tafsirin littafin Allah ya ce alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun ya ce alif harafi ne lam harafi ne mim harafi ne ina fatan mun gano wannan da kyau manzon Allah ya zaunar da sahabbai yana masa tafsirin alƙur'ani mai girma yana bayyana musu falalan alkur'ani mai girma yana bayyana musu alherin da ake samu idan aka tasa alkur'ani a gaba ana karanta shi ana tasirin shi ana fahimtar shi ana nazari a kan shi wani hadisi al'imamu imamu tirmidhi ya ruwaito shi fazilatul allamatul albani ya inganta shi a sahihul da tirmidhi Allah madaukin sarki ya gafarta musu قال القرطبي الامام القرطبي رحمه الله يشي فاذا استمع العبد الى كتاب الله أدلوك شند باوى daga cikin bayin Allah ya zauna yana sauraron littafin Allah ana tafsiri ne karantawa ake yi shin yana saurare ne a kaset wani ke karatun shi yake ji وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم انا كرنت حديثا النبي يزونا ينا سوراron wannan karatu na hadisi cin kai tsaye ne ko sauti ne yake kai mai yana saurare ne ta kafan yada bayani na zamani bi niyyatin sadiqatin ala ma yuhibbu amma da ka'ida da sharbi ɗaya da kyakkyawan niyya ba neman ya ji tintibi ko ya saurari kuskure ko yana neman wata shubha da zai riƙe ya cin zarafi ya cin mutunci ya baɓe a kanta ba himahu kama ya jibu to Allah maɗaukin sarki zai zuba ma wannan bawa fahimtar wannan littafi kamar yadda Allah maraukin sarki ya wajabta a fahimci littafin nashi waje ila fi kalbihi nurun sannan Allah maɗaukin sarki zai saka mashi wani irin haske a cikin zuciyar shi hasken zai naso a cikin gaban shi sai Allah maɗaukin sarki ya saukan mai da wani irin natsuwa ya saukan mai da wani irin tsaro a cikin gaɓan. bakin ba zai farta komai ba sai alkhairi bakin zai samu sauƙi da sassaucin ambatan Allah idanun ba za su kalli komi ba sai abin da zai zama tsira da hanyar jin ƙega mai idanun sannan kuma littafin Allah zai zama mai madubin dubawa sannan hancin shi ba zai kai shi zuwa ga abin da Allah baya so ba haka kunnuwa haka hannaye haka ƙafafuwa haka sauran dukkanin gaɓai cin da hasken ya riga yana so a cikin zuciya idan mutum ya zan makaryaci ko ya zan munafiki ko ya zan maha'inci to Allah madaukin sarki sai ya rika sanya dust na baki wani abu mai muni akan zuciyar bawa har sai an waye gari wannan baki baki baki ya rike zuciyar baki ɗaya ta yadda babu sauran irin wannan haske na imani da Allah madaukin sarki ke sawa a cikin zuciyar bayi sai ga mutum ya zama tantirin makaryaci shahararre fitaccen fasiki gawartaccen macuci fitaccen azzalimi mara mutunci ya zama mai alfasha da alkaba'i mai kakaci da yawaita surutai ne zama abin da ke zuciyan shine ya je kallon kuwa, ya je kallon wasanni ya saurari kaɗe-kaɗe ya kalli raye-raye da fina-finai na baƙa abubuwa iri-iri na rashin kirki da mutunci ya zama wannan shi yake sha'awa ba zai sha'awa ya je ya zauna ya ji alkur'ani ba abin da zai sha'awa shi ne a je ya ji zulma ya ji ha'inci a ci mutuncin wani bawa daga cikin bayi shi wannan shi yake so ya ji daɗi Allah maɗaukin sarkin ɗanka Allah sarki ya kiyaye shi za sauraron alkur'ani da kyakkyawan niyya daga cikin riban da Allah madaukin sarki zai ma wannan aiki ne zai sa maka fahimta da haske a cikin zuciya wannan ne muke bara a wurin Allah madaukin sarki ga kokonmu ya ubangijinmu ka fahimtar da mu wannan littafin ka da za mu tasa a ga muna karantawa sannan ka zuba mana wannan haske da zai mana naso mu ci moriyan shi a ranar tsayawa wanda Allah ya ce nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim hasken zai zama a gaba da daman duk wani mai imani wannan wata irin bishara ce da Allah zai masu imani haske ta dai sarade haske sa aljanna gidan rahama Allah madaukin sarki ka sa muna da rabu a cikin wannan aiki wannan bayani ya zo a cikin tasirin al-Imam al-Qurtubi Allah madaukin sarki ya rahamshe shi qala ibn taymiyah shaykh al-islam ahmad ibn abd al-halim ibn taymiyah al-harrani ad-dimashqi abu al-abbas alayhi rahmatullah yace man tadabbara al-qur'ana talib al-huda mutumin da yake tadabburin al-qur'ani kai ya zaka tadabburin al-qur'ani dan uwa baka san ma'anin shi ba baka san tafsirin shi ba baka san bayanan da ke cikin shi ba Kaya za ka yi dambari wannan shine hikiman da ta sa malamai suke tasirin alkur'ani Allah ya azurta bayi masu dukiya da imani da tabarru'i suke ɗiban dukiyoyinsu suke biya a sa kafafen yada bayanai rediyo ne talbijin ne akan intanet ne akan tashin satellite ne akan ko ina ne don a yaɗa wannan alheri zuwa ga bayi wanda yake rumfan shi a kasuwa wanda yake wajen ayyukan shi na kwadugo mutumin da ke zaune akan teburin shi a ofishin shi sai ka ga suna ta amfana suna ta amfana da ganin sai ta dabburi sai ya zo bayyana laho tariqul haq duk mutumin da yake tadabbarin alqur'ani to Allah madaukakin sarki zai nuna mai zai bayyana mai hanyar gaskiya in ka ce baka gane inda gaskiya take ba baka yi tadabbarin alkur'ani ba sai za ka yi tadabbarin alkur'ani ba ka karanta shi ta ina za ka yi tadabbarin alkur'ani ba a maka tafsirin shi ya za a maka tafsirin alkur'ani ba tare da kai din nan ka je ka zauna ka ji fassara da bayanin alkur'anin ba sai na zai yiwu imani makan mu fada sa talabul huda fi dabburul ƙurani Tun mutumin da ke neman shari'a to lallai ya je ta dabbarin alqur'ani mutumin da ke son ya dabbarin alqur'ani zo ka zauna a maka tafsirin shi za ka gane saƙon da ke cikin shi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan magana na ibn taymiya tana cikin littafin al-aqidatul wasitiyya an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ladan mas'ud Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda yace manzon Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi yace man sarrahu an yuhibba Allah wa rasulahu falyaqra fil mushaf duk wanda yake son Allah madaukin sarki ya faranta mai rai Allah ya saka shi daga cikin masu son Allah Allah madaukin sarki ya sa shi daga cikin masu son manzan Allah Ku lalle ya je karanta alkur'ani ya zama ma'abucinka jama'a ba baji bane san Allah da san annabi jama'a ba suna bane san Allah da san manzan Allah jama'ar annabi ba ba ne ya ce mu ne masu san Allah mu ne masu san manzon Allah mu ne muhammadawa mu ne kaza ba wannan bane wannan cika baki ne kowa zai iya in kana san Allah in kana son manzan Allah alqur'ani ya zama abin tilawanka ya zama kana tafsirin alqur'ani ko ana masa ka samu daman tadabbarin alkur'ani wannan shi zai tabbatar da cewa hakika cewa kai din nan to mai san Allah mai san manzon Allah ne jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan shine alamar san manzon Allah alamatu muhabbatuhu ittiba'u sunnatu alamar kaunan manzon Allah shine bin sunnar manzon Allah law da ubra sadiqan la sa'atu inda gaske kana son manzon Allah to za ka yi mai da'a in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni shi sa ka bi hadisan manzon Allah za ka fahimci alkur'ani littafin Allah kai aiki da alkur'ani ka karantar da alkur'ani kai kira zuwa ga alkur'ani da sunna ka ba su kariya to wannan alama ne daga cikin alamun cewa lalle kana daga cikin masu son Allah da manzon Allah wannan Allah madaukin sarki zai sa ka daga cikin waɗanda za su rabota da wannan a ranar ƙarshe yasa hubbullahi wa rasule fi qira'atil qur'ani jama'a san Allah da manzon Allah yana cikin karanta alqur'ani baka kafin alqur'ani kana ta gantali da watan gaririya da tantsele a bayan ƙasa kuma kana cewa kana son Allah da manzon Allah Izifin ka nawa surori nawa ka haddace tilawar izifi nawa kake kullum kana marajin alkur'ani ne labarin alkur'ani a cikin gidanka matanka tana hadda tana tilawa ‘ya'yanka na yi oga kana yi kai da kanka ko ko kana rayuwa ne da ka Afa yamshi ala wajhihi يمشي am man yamshi sawiyan ala siratil mustaqim Ya jama'a, kowa ya zo ya يزونا kan shi fa ko baka haddace komai na alkur'ani ba ka zauna ka rika tilawa ka bude alkur'ani ko da kai ala ramma ka rika karantawa nabi ce duk wanda zai karanta aya ɗari a duk ba zai zama daga cikin masu sakaci ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan Allah madaukin sarki kamar fadalan alkur'ani qala abu ubaidin rahimahullah la yas'alu abdun nafsahu illa bil qur'ani kada wani bawa ya wani abu ko ya yake abin da zai kankashi kanshi da shi cikin alqur'ani kakkai alfahari da komi kakkai alfahari da kowa karke tinkaho da wani abu in ba alkur'ani ba kakka auna kanka da wani abun au in ba da alkur'ani ba fa in kana yuhibbul qur'ana idan bawa ya samu kanshi cikin masu alkur'ani fa innahu yuhibbullaha wa rasula to lallai wannan ya tabbata yana son Allah da manzon Allah to taya zaka so Allah da manzon Allah shine ta hanyar karanta alqur'ani ta hanyar zama majalisin tafsirin alqur'ani zama kana tilawon alqur'ani ana fahimtar da kai ma'anonin alqur'ani wannan shine alama babba daga cikin manya-manyan alamomi da Allah madaukin sarki zai ma arziki ka tabbata cikin masu san alkur'ani sannan wannan shi zai jinjina nauyinka ya jinjina matsayinka cewa kai ɗin nan a fadan Allah to kana daga cikin manya-manya jama'a nan kuna gane wannan yana yanzu kowa ya ɗaura kanshi a tsere kowa ya ɗaura kanshi a ma'auni ka auna kanka ka auna abin da kake yi shin tsakaninka da Allah alkur'ani ka san nawa yake da ayyininka ka so nawa alkur'ani yake da adaranka shin idan ana karatun alkur'ani a lokacin sallah gajiya kake ka sike ka fita kai ta surutu an gajiyar da ku ko ku ya al'amarin yake wannan alama ne daga cin alamun da zai tabbatar makanka da kanka cewa kai in mai san alkur'ani ne za a gani daga cikin alamun da ke tabbatar da ba ka ba alkur'ani shine ka ji ba ka son wani ma'abocin alkur'ani mai karantar da alkur'ani ala ramma mai tilawan alkur'ani yana neman yardan Allah mai tasirin alkur'ani don ya fahimtar da al'umma littafin Allah ta samu hanyar da za su yi ta dabbare wannan shi ne abokin hamayyanka abokin gabanka wanda zuciyanka ta gamsu ta natsu shine asalin maƙi magarci gare ka na rantse da Allah ka taɗi ka yi asara duk 'yan ƙwayan garin nan ba wanda za ka ƙi sai ma abokin alkur'ani da sunna ɓarayi mazinata ja'irai tambaɗaɗɗu da so kwashe kayansu gaban ma'aiki waɗannan su ba su ne abokan ƙiyayyanka ba sai jama'an alƙur'ani da sunna wannan alama ne daga cikin alamun ba ka a kan sai ce ba ka hau tsari ba wallahi a ma'auni ba ka da nauyi jama'ar annabu kuna fahimtar wannan da ku muhabbatul qur'ani ke in kana son alkur'ani ka jinjina matsayinka a jiya aya nawa karanta da safe har zuwa faduwar rana in ba da asalla ban karanta ko ba to ka samu matsala daga faduwar rana har zuwa bullowar alfijir na yau daren da ya gabata aya nawa ka miƙe ka karanta cikin hadda ko ka buɗe alkur'ani ka karanta ka fata ban ba karanta ko ba ayya ka faɗo yanzu kai da kyankyala shi ku tafiyan ku guda kai da kanka za ka auna kan ga kai masoyin alkur'ani shin kana son Allah da ma'aiki a yininka na yau ka fara shi da jin bayani da shimfida da sharan fage kan alkur'ani alheri ya fara to kafin ranar ta faɗi sura nawa aya nawa izufi nawa ka karanta na alkur'ani dare yaya tafsiri nawa ka saurara wani tadabburi kai me ka amfana da shi riban nawa ka irga a ciki wannan shi zai tabbatar da cewa kai kana daga cikin masoya Allah da manzon Allah kai kana daga cikin mazuwa alqur'ani kai din nan alqur'ani zai cece ka ranar tashin alkiyama ranar da za a sauko da rana kan al'umma ba ta wuce mita ɗaya ba a ranar da ƙwaƙwale za su riga tafarfasa zufa zai sauka ma al'umma suna cikin tashin hankali ubangiji ya yi fushi da kowa alƙur'anin zai bi yana tsatsamo ina shi ina shi yana sai su wajen gafara da rahama da jin kai na Allah kana ciki kana yaudaran kanka kowa kayan shi na ka an fuskanci kiyama an adam kakka yaudaran kanka kakka cuci kanka Allah ya girmama ka a matsayinka na magidanci ‘ya'yanka mazansu da matansu ka ƙulla Allah ɗansu da alƙur'ani Allah bai tambaye ka kana can kana kwanci ‘ya'yanka na can na kwanci ana nan an zauna ana bayani kan alƙur'ani anya anya an shirya kuwa za a kwanta daidai ko ban gan kama hanyar ba kowa ya kokari ya gyara in muna cin alkur'ani ga alama قال Alamuna Abbasin radiyallahu الله babban malamin tafsiri abdullahi dan abbas allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ya ce a tafsiru ala arba'ati auzihin ga tafsirin na alkur'ani to fuska hudu ne wajhun ta'arifuhu arabu min kalamiha akwai fuskan da larabawa waɗanda suka fahimci suka nazarci harshen larabci kaɗai suke ganewa wata ayar sai an yi amfani da fahimtar larabci mai zurfi na keke da keke ma'ananta zai fito kake nan dole ne a fahimci larabci don zai taimaka wajen fahimtar alkur'ani wata tsirin ibn abbas ya ce akwai tafsirin da la a ahadun bi jahalatihi duk wanda ya jayyace nan tasiri daga cikin bayan Allah to Allah madaukin sarki ba zai taba maka hanzari ba zai taba baka dama ya daga maka ƙafa? a ciwo baka san shi ba da lahira ka ce Allah ai wannan ayar ban san ta ba na na na ku kashi da uku ba wannan ko mun jahilcinka ko mun sakacinka ko mun kasancewanka sha sha sha wallahi sai ka san wannan jama'a mun gano wannan shi yasa yana daga cikin tambaya mai haɗari da za a yi mabawa a ƙabarin shi shi ne za a tambaye ta wa ma'amaluka sai ko da karaye a duniya ka ci gaba da cin girkin Allah kana tsotse mai ruwa da shaƙe mai numfashi wanda ake kai a gidan duniyar nan annabi ya ce mumini mai rabo a lahira ya ce ƙara'atul ƙur'ana ƙur'ani na karanta ne aiki da abin da ke cikin shi ta yaya za ka yi aiki da abin da ke cin alkur'ani ko ka yi karatun baka san ma'anin shi da Allah ya umarci annabi ya bayyana ma al'ummar shi ba ta yaya za ka yi kullum malamai ba dare ba rana a kowane saƙo da lungu sun yake suna ƙoƙarin bayyana ma al'umma wannan alherin sai baka ma ɗaga kanka ka kalli wannan wajen ba sam ruwanka rayuwa kake kawai wasu al'umma sun bi Allah wasu kuma ya akulo na ya tamatta'un kama ta akulul al’am ce suke kamar dabbobi kawai yasa ce misalin abinda Allah madaukin sarki ya aiko ni da shi na shirya da alheran da na taho da shi kamar misalin ruwan sama ne da ya sauka ruwan sama sai ya sauka wani ɓangare a ƙasan da take faƙo ci faƙo bai fitar da tsoro sai dai ruwan ya buga ya zarare ƙasan faƙo bai amfana da ruwan da Allah ya saukar ba ballantana dabbobi da mutane su amfana alherin ya sauka a kan shi amma bai da rabu shi ɓangare daga cikin ɓangarorin al'umman annabi akwai wanda annabi ya fassara su da faƙaƙe ne sai dai kawai su ji wa'azi ba su moriya ba su amfanuwa da shi ranar ƙiyama sai dai a musu hukunci da sun ibi wani kuma da ruwan ya sauka a kai sai zama ƙorama ce ta tara ita ba ta sha ba don da ta sha da an zo an ga ya ƙari dabbobi suka sha mutane suka ɗiba suka amfana manoma suke noman rani akwai wanda ya tara ilimi baya aiki da shi ta'muruna amurunan nasa Bilgarri, watan wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala luna, mun gano wannan akwai kasan da ƙorama ce gulbi ne yana sha ka gan shi da dausayi ya amfana sannan kuma ya amfanar ko malaman al'umma kenan sun sha sun ƙoshi sun rabauta al'umman da ke tare da su an karantar da su an wa'azantar da su sun ribata sun amfana sun amfanar ga waɗannan alheri ya kai gare su wani ruwan da ya sauka sai ya sauka a ƙasan da take ta noma ce ta sha ta fitar da tsirrai dabbobi suke kiwo manoma suke noma suka samu abin da za su ci da iyalansu ma'ana masu to kai bawan Allah daga cikin al'umman annaba kake eh to a wani kasan kake cikin waɗannan kasan da aka yi duka dole ka nemi ɗaya ka faɗa domin an je lahira to za a kasa al'umma gida uku ne kashin farko as-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna kashi na biyu ashabul ne ma ashabul yamin kashi na uku ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama Suna wancan fakon ɗan ba mu. Sai Allah ya san mun je abinci ne zaka ci a duniya zai kare kana kallon na aljanna baka da rubu ba dai ka zuya ma alqur'ani baya ba zaka je lahira gidan mai alqur'ani za mu ga yadda za ka yi ya barka a nan gidan shi madadin ka bi shi ka bi son zuciyanka jiki magayi Allah madaukin sarki ya wannan bayani na ibn abbasin bai tsaya ba sai da ya ce wata sirrun ya alamu ulama akwai tasirin da ba wanda ya san shi sai malamai to bawan Allah ka ki zuwa inda ake tasiri malaman nan sun sa a kafafen yada bayanai na zamani an ɗauki nauyi an sa a rediyo da tv da waye da waye da waye ba ruwanka idan kullum ƙoƙari kake yi a bugo maka sabuwar waƙa. ka je ka sauke ka sa mp kana rafiya kana kaɗa kai jin daɗi shi ko annabi ya ce sauraron waƙa yana tsirar da munafinci a zuciya kamar yadda in an yi ruwan sama ke ganin ce yana fitowa a ko'ina haka sauran watsa yake na biyu ce ba mai biye ma mawaƙa sai wanda yake hallakakki ne mawaƙi kaza ya bugu kaza ya sai mota kaza ya yi gida kaza ya yi waye kaza tunaninka abin ya ƙare wallahi kai hallakakke ne in ji alkur'ani ba abin da ya dame ka da su mun gano wannan da kyau ko sha'awanka shine ka ji waka amma alqur'ani ba ruwanka da shi Allah shi kyauta wa tafsirun la ya'lamuhu illa kai tsirin da ba wanda ya sani sai Allah a gani wancan tsirin farko da larabawa masana harshen larabci suka sani kamar tsaye za su maka bayani su ne malamai Akwai tasirin da wallahi sai ka ka koya ko da tarjama ce ai ta maka kana saurare ka jin tafsiri wallahi sai kai in ba ka ba jikin ka zai gaya maka sai dai ba ji lahira akwai tafsirin da malamai ne suka san shi to ka matse su ka zauna a hankali su fahimtar da kai littafin Allah ko da ko za a karanta aya ɗaya ne ai sati ana fassara ta ba abin da ya dame ka da cewa ni na son Allah mai tattalawa tattalawa in ka tashi kasa a kasar ka ji amma yanzu tafsiri ake ma'ana ake fitarwa fa'idoji ake fitarwa inda za ka san saƙon alƙur'ani mun gano wannan da kyau ko yasa ba za mu tsaye da wannan bayani na yau ba sai mun yi addu'a da jinjinan ban girma ga dattijan arziki mala abubakar mahamudu gumi da ya rubuta tafsirin shi ce raddul azhari ila ma'anil qur'ani dawo da hankula da tunanin al'umma zuwa ga ma'anonin alkur'ani mun gano wannan da ke ku sunan tafsirin nan kaɗai sunan tafsirin kaɗai wa'azi ne ga al'umma raddul azhan ila ma'anil qur'an yanzu wannan dattijan mai san alkur'ani mai san Allah da manzan Allah ne da shi ma alkur'anin Allah hidima yayi da baki yayi da alƙalami mun gano wannan da kyau ko sai sa qur'ani ce qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna da ba ku aiki ku aiki Allah zai ga aiki in ya karba zai sa albarka manzon Allah zai ga mu'minan bayi za su gani gashin Allah madaukin sarki ya bar mu al'umma isa wannan bayani na habar umma abdullahi dan abbas allah madaukin sarki gafarta mai yana na cikin tafsirin qurtubi da ko muqaddimatu tafsir na ibn taymiya allah madaukin sarki masa kayyar da alkhairi waɗannan bayanan da ire-iren su suna daga cikin abin da suka zabarar da mu da sauran malamai masu neman alkhairi da tsaye da gaske wajen a ga an yi bayanin alkur'ani da al'umma su fahimta me yasa ake keɓance watan ramadana ai ramadana watan qur'ani shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran ai ramadana watan yasa ake tarawihi ake tahajjud ake tafsiri wani zai da lokacin da zai ba da dama ya saurari alƙur'ani sai a ramadana haka ne to sai a zauna sai a yi mashi baɗi ma a ƙara lokacin ya samu dama ya je tsuguna ya ji صامع قسوسوا بقدي صامع أواصل صامع أي صامع waye صامع waye na نبي إن amfana ina fatan muna fahimtar wannan da kyau Allah ka sa muna قال الشاطبي الإمام الشاطبي رحمه الله يشي فمن حيث كان القرآن مؤجزا أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء an ya'tu bi mithlihi kasantuwan alkur'ani littafi ne na gagarabadau littafi ne da allah madaukin sarki ya saukar da shi daga wurin shi wanda ba wanda zai yi irin shi to kaga waɗanda suke da fasaha alkur'anin su yi don masu wani irin babban al'amari fasahansu ya kata kewaye shi ya ba su ya gagari masu fasaha su iya zuwa da irin shi yasa lokacin da Allah ya saukar mu annabi da alkur'ani kafirai suka san mai da sharri yasa lokaci sai masoya sai zo sai ce malam ba mu jin daɗin yadda makiya ke ta surutu a kan kanku kuɗin sassauta mana kuɗin ba a hankali ku yi masa abin da suke su sun ci kurama da su Sun gano wannan da kyau ko shi ma ƙur'ani da muke karantawa ya ja mana haka shi ma haka aka yi mishi shi ma ƙur'ani wasu ka ce waƙa ce wasu ka ce tsafi ne wasu ka ce tatsuniya ne ake ta iskanci a tsatsiyar al'awwali na ta taba, a ke tumla alaihi bukuratan haka suke ta tsiya wasu ka ce sha'iru na tarabbasu yi raibal manu wasu ga ce kaza wasu ga ce kaza akai ta ce wani duba ko baku da wannan labarin na'am ka karanta alkur'ani haske zai sauka Allah ya bar bakin mutane ya tsallake ka ba kai kai annabi ne ko kai mala'ika ne ba ka da ba ta tabe yan kurakure yan yan yan gasu ba akwai ko babu ba dole za a turo masu bakin kai ta tsatsage ba dan ka je lahira ba ka ai Allah madaukin sarki ya turo masu bakin kai suka dosa suka daka masu wawa ana karabu wannan ya kwashi buhu uku na laifuffukan malamai wannan ya kwashi buhu tara na zanaban malamai wancan ya ɗibi tiya na Allah ya saba ya ɗibi tiya biyar kun gano wannan da ke ku ya sa a zagi malam wani malam wani sharri ai wancan malami kafu ai wancan malami habaici ana kwakulu abubuwa ce malamai sun yi kaza kaza jama'a wawa ne ake sawa don a kwashe zunuban malaman ai ina kun fahimce ni ya za Allah zai samu ka haske a cikin zuciyanka ga wasu zunubai kayi ka manta baka izza fari ba Allah bai nufin gafarta maka ba sai ka tuba idan Allah ya yi nufin zai gafarta maka a lahira to sai Allah madaukin sarki ibo ya turo maka yan wawa ki ta tsegumi ki ta zagi ki ta cin mutunci ki ta gulma ki ta yi kankace haka sun kwashi sa da suke ta zagin ƙur'ani ya ka ce to ku zo da irin shi mun gano wannan da kyau haushin rashi ku zo da irin shi suka kasa aka ce to sura goma da Allah suka kasa aka ce to sura ɗaya suka kasa sai ce illan taf'alu wallahi in waɗannan basi ba har abada fau fau ba wanda ya ce zo da irin alkur'ani ko kuma tsoron wata irin wuta kaji duk masu jiya da alkur'ani alƙawarin wuta ake musu ɗan uwa karka yadda ka zama cikin waɗanda Allah maɗaukin sarki zai saka ka daga cikin waɗanda za a yi alƙawarin wuta jama'a mun fahimci wannan da kyau ku karka kuskura Allah sai ka kuskura ka natsu ka bi alkur'ani فلذلك لا يخرجه عن كونه عربيا جاريا على أساليب كلام العرب شيخ القرآن لا تكي أجسى أسلوب العرباوة ميسرا للفهم عن الله ما أمر به ونهى الله يسوق إيش فهمته kowa zai fahimci abin da Allah ya ce a yi da wanda ya ce kar a yi shi ke nan an zauna kallo, jama'a mun gano wannan da ke ko an zauna kallo ba wani mai matsala Allah madaukin sarki da ya rabe ya gane kanuri ma ya gane bafulatani ya gane kowa da yaren shi biyar ma sai a karanta sai ce la na gane ƙwar'ani jama'a mun fahimci wannan da ke ko fasaha da alherin alkur'ani kenan don haske shi zuciyar bayi Allah madaukin sarki ka sa mu dace yana cin almuwafaqat wannan magana na al-Imam Shafi'i qala sahal bin Abdullah al-Sustari rahimahullah لو إلى الأبد بكل harfin من القرآن ألف فهم da a ce kowane harafi ɗaya daga cin alkur'ani Allah maɗaukin sarki zai ba bawa fahimta dubu a kan shi ku tara hankalin koje a ce kowane harafi ɗaya na alkur'ani Allah zai maka baiwa na fahimta ɗaiɗaiɗai har fahimta dubu a kai Na alfafa hannu. lam yablug nihayata ma awda Allah fi ayatin min kitabi wallahi ba za ka kai ƙarshen abin da Allah madaukakin sarki ya tara a cikin wannan aya na fahimta ne ba za ka iya ba a ce harafi ɗaya ba fa harafi aka ce ba ayan ba ke fahimtar dubu aya kowace ke mata fahimtar dubu wallahi ba za ka kora fahimtar da ke cikin aya ɗaya na alƙur'ani kina yanzu ana buƙatar tafsiri kullum na'am na gama aini ba maimaito ba ba ran da za a gama tafsiri kisa duk inda yake tafsiri alheri yana wani. in ka saurari wancan ta je ka saurari wancan an gano wannan in ka da lokaci duk kai amfani da ka. ba wanda ya sai kure fahimtar da ke cin alqur'ani me yasa li annahu kalamun domin shi qur'an littafin Allah ne la nihayati li fahmi ba quran baka sai kai karshe na fahimtar al-qur'an littafin Allah wa kalamuhu sifatuhu ai maganan Allah siffan shi ne akwai wanda ya isa ya ƙure siffan Allah ne karanta muqaddima na littafin risala ta fiƙi wa malikiya na ibin abin zai wa ne me ya ce kai saka kewaye ka ƙure mahiyatin zat ne sai ba za ka iya ba saboda haka alƙur'ani siffan allah ne wallahi ba za ka iya ƙure fahimtar shi ba in wannan yi iyo a nan ya fitar da fahimta kaza ta birge ka kana zuwa wani kuma ya ɗauko wannan waje ya ce wata fahimta suka ce la wani abin kuma ikon Allah wadda za ka dore ka je can ma haka za a ƙara rabota za ka dore ka miƙa haka za ka ta jin fahimta fahimta iri iri kan a kwana a tashi ka tara ilimomi masu yawa kana zuwa kiyama ta ce ga ma'abucin alƙur'anin nan mala'iku ku raka shi aljanna jama'a ko abin da muke nema da wucewa ka zauna kana ta jantala a cikin gari kana ta jaririya kana ta shirme dan je lahira daga waɗannan an yi aljanna da su ka na kai firibiri kana cewa rabbir ju'un Allah mai da ni duniya la'alli a'malu salihan fi ma tarak Sai yi wa an yi aiki mai kyau cikin daman da za a bani da kalla gafara ka ba mutane waje inna ha kalimatun huwa qailuha amma ire-iren kuma tsiyata marasa jin magana abin da kuke faɗi kenan domin wara'ihim barzahun ko an ce ka koma akwai barzahun ba za ta baka koma duniya ba ita duniyar ma an rushe ta an naɗa gasan ba duniya an rushe rana da taurari da wata ba su an naɗe sama na za ka yanzu an zo ya amani. a duniya ake aiki lahira yau dini ne ranar sakamako ne ana ta godo da mutane ana ta roƙonsu su gane wannan abu tunki ta biya kwace mun gano wannan da kyau ko yanzu kana tsammanin idan wannan dattijan bai iya keke ba a wanda zai koya mashi zai iya tambayar ku nake yi ba zai iya ba ku wallahi daga ran da ka bari lokaci ƙure maka baka ba Allah ba bayan da za a yi ka iya da kan shi fada chance ne yan da shi kafin lokacin ka ya ƙure maka Allah ya kiyaye wa kama annahu laysa lillahi nihaya kamar yadda yake Allah madaukin sarki bai da iyaka fa kazalika la nihayata li fahmi kalamihi to aka fahimtar maganar shi ma bai da iyaka wa inna ma yafhamu kullun bi miqdari ma yaftahu Allahu ala qalbihi kowa zai fahimci gwargwadon abin da Allah ya bude mai ne a zuciyar shi iya ganewa mun gano wannan da kyau ko mai iya bayarwa al'umma su iya amfana don a samu kyakkyawan sakamako a ranar tsayawa wa kalamun lahi gairu makhluk littafin Allah ba halitta ba ne tsuffin shi ne wala yablugu ila ni hayati fahimihi fuhumun muhudafa? fahimtar mutane da ƙagansa aka yi su da fahimtar su ba za su iya kora fahimtar littafin Allah ba domin bayan wasu waye mahaluka bayan halitta ne saka su halitta ne fahimtar su ma halitta ne alkur'ani ba halitta bane siffan Allah ne yanda ba ka iya ƙure fahimtar Allah ba ka iya ƙure fahimtar maganar Allah saboda ka kullum kana da buƙatar sabon sako daga Allah kullum kana da buƙata kullum ba ka cewa kai yi. na yi na gaji na samu na sallah a ƙarya kake yi don kawai kai ɓatacce ne Allah ya kiyaye ka karanta muqaddimatu tafsir al-basit na al-imam al-wahidi wannan bayanin na ce qala abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ladan mas'ud yace idza aradtum al-ilma duk sanda kuke nufin ku nemi ilimi ku sami ilimi ku tara shi da yawa fansurul qur'an ku buɗe alqur'ani falle falle فإن فيه علم الأولين والآخرين ilimin na farko da na karshe na ciki ana in kana son ka tara ilimin malaman farko tun daga zamanin annabi adam da ilimin na ran da za a busa ƙaho karanta alkur'ani da sunna ilimin na nan sai ka kowa ilimi sai ka kowa fahimta sai ka kowa alheri in je kana neman ka tara ilimin farko da ƙarshe buda alkur'ani malam buɗe alƙur'ani alherin na kwanci a ciki wannan asari yana cin almusallam na ibn abi sheba da ma'ujimu tsabarani alkabir da sha'abul iman na al'imamul bai haƙe allah maɗaukin sarki masa kayya da alkhairi mun gano wannan da kyau ku? yasa ilimi na cin alkur'ani قال مسروق بن أجدع رحمه الله wa min kibari tabi'in shi wannan yana daga cikin manyan tabi'ai wa ajma'ihim lil ilmi sahaba kuma yana daga cikin manyan malaman tabi'ai da suka tattaro ilmomin sahabbai daban-daban shi ma sa'alna ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ba abinda zami masahabban annabi tambaya akai illa wa ilmuhu fil qur'an abu zai rikice mana ba ta gojin sahabi wani ko zai ce gani aya kaza ko sai ga sai mu gani da kasan gari ya waye walakin kasara na an mu mun kasa ganowa su kuma da yake sun fahimci alqur'ani karatuna to an ce ka zo ka zauna amma tafsirin ka yi ka ta yawo a gari kana watan gari riya kana tambaye ne komai na cikin alqur'ani ɗauko sunnar manzon Allah ta fassara maka alqur'ani alheri na ciki wannan magana na imam musulun bin al'ajida tana cikin sha'abul iman Allah madaukin sarki mai sa kayya da alkhairi mu ma ya saka mana sa mana hannu ya tabbatar da digadigan mu cikin abin da yake so kuma ya da shi Ana shin tasirin mu na farko na wannan shekara na wannan ramadan a cikin tasirin sotu na sha shida Allah madaukin sarki ya sa albarka a rayuwar mu subhanakallahumma wa bihamdika